Allah mai girma da kuka aya ta gaba ta 182 sai yake cewa zalika wannan duka abinda hannayen ku ne suka kaddamar muku mana Allah mai girma da kuka bai zalunce su bake dalilin ayyukansu to haka Allah mai girma da kuka ya saka ka musu zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah kuma lallai Allah lai zabi wallamin lil'abi Allah bai kasance mai yawan zaluntan bayin shi ba Allah bai kasance mai yawan zalintan bayin shi ba irin wannan Allah mai girma da kuka ya ambata irin shi ko kwatankwacin shi a suratul anfal Allah mai girma da kuka ya ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid zai zama daidai da daidai ke aya ta 51 a cikin suratul anfal walau tara idh yatawa bawa mai bauta bawa mai bautan Allah ba wanda za a kama shi a gurin yaƙi a bautar da shi shine abid jami'in su kenan da yawa to al'abidu idza udifa ila Allah abid in an ce abid in an danganta ga Allah a abu min al'ibad ya fi gangamewa fiye da bayi in an ce abd shine bawa mai bautan Allah ke a yanzu muna da al'abdu wanda za ka iya jami shi a kan abid mana su ne bayi da aka bautar da su masu aiki kenan sannan kuma jam'ul abd jam'ul abd alladhi huwa abid mai bauta don za ka kawo shi da yawa sai ka ce mai sai ka ce ibad a zina ke duba wannan matsalar ban taba kawo shi wai wannan akwai wani bambanci sai da na duba al-mufradat sai yake kama da wannan bambanci ba sai sai ka je makaranta ne zaka gane me shi ar-rabiul asfahani ke abid daban ibad daban amma duka mufradin shi singular shi iri ne ne amma plural din shi ne zai bambanta in ka ce abd to wa kake nufi in ka ce bayi bayi masu bauta wanda za a kama su sai ka ce abid in ka ce abd in kana nufin mai bauta guda ɗaya shine al'ada tattara su da yawa kurul ɗin sai ka ce mai ibad Allah ce wa ibadun rahmani lalina ya fi ala al'arni hauna ainihin ya shiraku biha sai ce ibadullah a ah, ainihin ya shiraku biha ibadullah yi fajimuna ha tafjira wa idan salaka ibadi kaga wannan ibadi masu bautan Allah ke in suna so su roki Allah sai Allah ce ibadi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to Allah mai girma da kuka yi amfani da wannan wa anna Allah kuma lalle Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah mai girma da kuka ba mai yawan zalunci bane ga bayi mana kenan mutum zai yi aiki sai Allah mai girma da kuka ya sakan mai da irin aikin da yayi na zalunci to bawa idan an ce bawa abd Arragul Asfahani yake cewa bawa zai iya daukan abu guda hudu bawa na shari'a wanda za a iya fafata tsakanin musulmi da kafar ya kama shi irin shi ne Allah mai girma da kuka ce wal abdu bil abdi bawa da bawa sannan kuma akwai abdun bil ijad bawan da Allah ya samar wannan babu wanda ake samu ke same shi sai Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada cikin mu bawa ne nawa na Allah to sannan kuma akwai bawa gwargwadon ka ibada ko hidima to mutane za su kashi kashi biyu a nan yanzu mun gane akwai bawa na bauta wanda za a kama shi a wurin yaki to sannan kuma akwai bayi na Allah bayi wanda Allah ya samar da mu gaba daya kowa da kowa bawa ne na Allah to sannan gwargwadon yadda mutum yake bautata ba Allah ko kuma inda yake hidima to anan in mutum ya kasance yana bauta ga Allah ne zun zunzurutu sai ya ce mai abdullahi bawan wa bawan Allah tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba subhanallazi asra bi 'abdihi layla wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina kaga ni ka bawa bawa wa annahu lamma qama 'abdullahi kaga bawan wa kenan bawon Allah wanda ya kasance yana bauta ga Allah sannan kuma akwai abdul duniya akwai bawon duniya Allah ya saba ba bane amma mafi yawancin mu kuma muka lura ba kawo bayan duniya ne mafi yawancin ayyukan mu duniya duniya ne cewa ta isa abdul dirham bawan dirham bawan naira ya hallaka halaka Allah ya kiyaye to wannan Allah mai girma daukaka wannan ayan me yake cewa wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid Allah mai girma daukaka ba mai yawan zalunci bane ga bayi shi mana kenan gwargwadon abin da mutum yayi Allah mai girma da kuka zai saka kamai kuma wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid kaga bayi mana bayi gaba ɗaya ke ko musulmi ko wanda ba musulmi ba Allah mai girma da kuka ba zai zalunce shi mana ayat tana nuna maka cewa Allah mai girma da kuka ya kore zalunci daga gaddatin shi wanda wancan shekaran mun yi wannan karatun man lokacin Ramadan yana nawa kenan yana hudu ga wata ibn Allah hudu ga wata Ramadan 1433 yayi daidai da 20 ga watan July 2012 wa ma zalamahullah walakin anfusahum yadhlimun Allah bai zalunce su ba sai dai su ne suke zaluntar kawo kansu to har yanzu maganar Allah ya kora zalunci bai kare ba ko ya kare cewa annallaha laisa bi dhallamin lil Allah bai kasance mai yawan zalunci ga bayan shi ba nan ba manta ba wancan karatun mun karanta wasu ayoyi masu dan yawa akan Allah mai girma da kuka baya zalunci wattaqu yawman na fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ba zalunta kowa komai wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa komai inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a Allah baya zalunta mutane komai walakin nan nasa anfusahum yadhlimun sai dai mutane ne suke zalunta kawo a cikin hadisin qudusi Allah yake cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi Allah ya haramta zalunci akan zatin shi don da muka duba ayoyin a wancan karatun kenan Allah mai girma da kuka ya gaya mana cin ayoyin inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah ya ce wa hum la yuzlamun Allah ya ce wa la yuzlimu rabbuka ahada nabiyar Allah ya ce wa la yuzlamuna fatila Allah ya ce wa la yuzlamuna naqira Allah ya ce wa la yuzlamuna shay'a sannan wannan kuma wa anna Allah laysa bi dhallamin lil 'abid dukkan nau'in zalunci Allah mai girma da kuka ya kone daga zatin shi don da mu ji tsoron Allah sai dai mu zalunci kawukan mu amma Allah mai girma da kuka ba zai zalunce mu in kai aikin alkhairi haka za a sakanka maka da shi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara duk abin da kai na alkhairi zaka ganshi an halatto maka da shi sannan duk abin da kai kuma mummuna baka tuno ba zaka ganshi ma a ma'aurinka man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata alkhairi ko ya yake zai ganshi sannan duk wanda ya aikata mithqala dharratin ko ya yake zai same shi a bawon tabbas mun zalunci kawukan mu sai dai mu roki Allah ya gafarta mana ke Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira wa illa yahuda wannan su ne masu kariya suna cewa alladina qalu alladina ya'tiyana bi qurbanin har sai ya zo mana da qurban menene qurban qurban shine dabban da za a gabatar ga Allah ma yubahu min al-an'ami taqarruban ila Allah abinda za a yanka a ce ana so Allah bai hikima da kuka biya wata bukata bi qurbanin sai wannan manzo ya zo mana da wata dabba da za a gabatar ma Allah wannan dabban wa zai cinye shi malamai zai zai cinye dabba da yawa yaka samu yin su malamai ina cewa taya muna addu'a guda ma mala akwai gwada ya dade mai ci naman kaza ba ya dade mai ci naman rago ba sai ce wai sai a yi mai tun gaskiya ne ya ce shi mai bukatar gije ya yanka ya sadaka mana haka ake yi sai ce a kawo kudi za a yi mai za a yi yanka kaga yana yau aljihun shi ya bushe ke to daga kaji wance an ce wai a kawo kudi a kawo kudi za a yanka to kawai ka tafi ka bashi zai ta cike ma kudi ne ba wani addu'an kuma da zai domin alaman karban addu'a ba kun yin su yake bake su yahudawa suna cewa wai Allah mai girma da kuka ya musu wasiya Allah ya umarce su Allah min li rasuli duk wani manzo da zai zo mana kada mu yi imani da shi hatta ya tiyana bi qurbani har sai ya zo mana da abin da za a gabatar ma Allah wannan qurban ta'kuluhu hunna wuta ta zo ta cinye shi daga sama kaji bai wuri da kariya to Allah ya ce qul ya rasulullah ka ce musu qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat ai manzanni kafin ni in zo sun zo muku da hujjoji bayyinat barahin al-hujaj sun zo muku da hujjoji wa billabi qultum da kuma abinda kuka fara din me suka fada kenan ha Allah nu'mina li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluna shine wa billabi qultum da abinda kuke fada din wai sai manzon ya zo muku da me dabba da wuta ta zo daga sama ta cinye shi to Allah ce ai manzanni sun zo da irin duk abubuwan da kuke fada din to in gaskiya kuke fali maqataltumu gaskiya kuke yi mana na cewa ƙarya ke nan bai rubi ki sai Allah ce fa in kadzabuka ba manzo ne to sai Allah ke rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ba rusulun min qabli ai an karyata manzanni kafin ka zo kafin kai a karyata ka an karyata manzanni da yawa ja'u bil bayyinati su wayannan manzanni sun zo da hujjoji amma mutane sai su ce kariya yake zuburi, menene azubur jam'u zabu wa huwa alkitab sun zo musu da me littattafai zabu a guda ɗaya kenan zubur su ne littattafai alkutub kenan qala da zajjaj a zabur kullu kitabin dhi hikima ce duk littafin da yake ɗauke da hikima shine mai zubu zubur shine da yawan suke kaga guda ɗaya mufrat singular kenan zubur shine da ɗin shi kamar yadda rasul guda ɗaya amma rusul ba kaga sai ka dawo ka koyar da ka koyi singular plural ina kenan a qur'ani qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati bayyina guda ɗaya bayyinat da yawa wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin fa in kadzabuka in sun karyata ka ya rasulullah faqad kuthiba rusulun min qabli sun karyata an karyata al'ummomin manzanni da dama kafin kai ja'u bil sun zo musu da hujjoji wazuri da kuma littafai Walkitabil kitabil da kuma littafi wanda ya kasance mai haske littafi wanda ya kasance a bayyane da wannan ke ne ke nuna maka cewa Allah mai girma da kuka yana gaya ba manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewa yahudu ba zai wahala su kasance masu imani akwai masu imani a cikinsu amma mafi yawancinsu masu ne mafi yawancinsu makaryata ne da fatan allah mai girma da kuka ya kare mu allah ya tsare mu daga irin hali na bai wuri za mu takaita kan aya ta ɗari da tamanin da kenan janna akwai maganar mutuwa akwai maganar kiyama sannan kuma akwai maganar rayuwar duniya gidaje uku kenan gidan duniya sai gidan wuta Allah ya sa mu tsallake wannan gidan sannan karshe sai mu bada cikin gidan aljanna wannan aya ta 185 aya tana da muhimmanci matuka yana karatun zai kare a gurin kenan insha Allah fatan abin da yake cikin ayar na falala Allah mai girma da kuka bamu shi ne wa udkhil al jannati faqad faz sannan hadarin da yake cikin ayan abin da ya shafi mutuwa da kuma abin da ya shafi kiyama da abin da ya shafi wuta Allah mai girma da kuka kare Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin amal subhanaka Allahumma abdullahi ibn umar yake gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauta sauta an san sauta mara ka sake ta wani tambayi abu darda shi ma mutum ya zo yake tambaya cewa mahaifiyar shi ta ce suke saki matar shi ya ce a ah, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi ta fa'adi dhalika albab aw ihfazhu ai mahaifa su ne mafificin hanyar shiga aljanna to idan ka so ka kiyaye wannan kofan in ka so kuma ka wulakantar da wannan kofan sai dai anan imamu ahmad malamai sun yi sabani imamu ahmad yake cewa anan idan uba ya kasance wajen addini kamar umar ibn al-khattab idan yi ubanni a saki mata za a saka to a cikin waye kamar umar ba to sai a duba ita ta ce a sake ta dan mini don ita matan ba ta da addini ko kuma dan mini in yi zama babu addini ne to shi nan kawai a sake ta ko kuma ta kasance tana wa baba shi rashin kunya to a sake ta ta kara gaba to nan ita babar ta ce a sake ta shi kuma bai sake ta ba sai canja mata wuri to daga baya kuma sai ke gaya babar cewa ya sake ta to nan innamal bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa yanzu a koma niyyar shi shi a niyyar shi me yake nufi ya sake ta na hakika ne ko kuma ya sake ta daga gidan gidan farko ya sake ya san wannan gurin ya mai da ita wuri na biyu wannan zai iya zama haka din wallahi ba wannan ba zai zama matsayin saki ba dole sai an tambaye shi me yake nufi lokacin da ya murici cewa ya ga babar shi ya sake ta shi a zuciyar shi tabbas yana nufin ya sake ta ne kuma yadda aikin shi bai nuna ya sake ta shi ne kawai yana so baban da ta ya yi ya kwanta da ita kuma baban ta ji haka sai ta yi haƙuri kenan ce to shi ke na ba la su wani in ta ƙara shi ke kenan sai ta fita ko ta ki ko ta su sannan su kuma mata su dinga ma iyaye biyayya kuma biyo wacce za ka samu allah ya kiyaye za a samu cewa su mazaje mafi yawanci suna fifitawa suna fifita mata akan iyaye sannan kuma su wanda za a auro din kwana-kwanan nan ba kawai ya ganta a titi ba ya auro ta sannan kuma sai ta zo ta dinga ta dinga babar da ta dauke shi a ciki mana ahabbun nasi bi husni sahabati kawala umuka kawala thumma man qala ummuka qala thumma man kawala ummuka kawala thumma man qala thumma abuka wa ya fi cancanta kyautata mai rasulullah ce Ka sai wa Ka sai wa sai mahaifiyarka domin ta zai ɗawainiya da mutum a cikin ciki da yake sannan ta sha wahala wajen mai aihuwa yana makuta mutu ko ta haɗu da larura lokacin haihuwa na uku kuma ta yi ɗawainiya da mutum wajen shayarwa ta ga wannan ɗawainiya guda uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka kyautata mata ka kyautata mata ka kyautata mata wannan ayi hakuri da juna sannan su kuma iyayen harin su masu su dinga haƙuri da yaran da za a wani lokaci sai ka samu kishi na bala'i kishin da za ta yi da matar ɗanta ya fi koda ma ɗauro mata wata kishiyar to duka dai sai da hakuri, an ya haƙuri insha Allah wani ka samu abu ne mai su wata Allah mai gama da kuka da ta